Kai, dan ƙasa ko ka fara shan wiwi ne ya na garka anan ka zo ka abin nan. Ai, in ba yan wiwi ba, waye za ka ganshi shi ya zo wuri ɗaya kawai ya zauna ba abin nan kai. Ai, ai, ai wato wani nazari, wani nazari nake. Eh. Wato nazari nake yi akan wani mutum, wani bawan Allah. Wato mutumin nan duk ta inda na biyu sai na ga kirkinsa. duk ta inda zan biyo sai na ga kirkin mutumin wato in ka biyo ta ilimi nasir ya rufai ce min nasir ya rufai sai ka ce min nagge daɗi goma ce min nasir ya rufai nasir ya rufai idan ka biyo ta ta iya mulki nasir ya rufai idan ka biyo ta karatu nasir ya rufai idan ka biyo ta addini nasir ya rufai idan ka biyo ta rashin tsaro nasir ya rufai idan ka biyo ta rashin tsoro ta rashin tsoro nasir ya rufai idan ka biyo ta tsaro kuma nasir ya rufai idan ka biyo ta zazzara idanu in ta kama a zara ido nasiru yan rufa'i to yanzu wannan mutumin me ya rasa Allah bai kirkiro shi ba Allah bai sassaka shi don ya ji tsoron azzalumai ba tun daga baya in ka duba ka gani wato a take-taken da na gani na hango wani abu babba a game da mutumin Allah Allah ai mutum baya zama da gaskiyar Nasir Erufa'i da hali irin na Nasir Erufa'i Allah ya bar haka kuma Allah ya bar haka Allah ba zai yi ba saboda haka abin da nake gaya maka abu ne guda ɗaya zuwa biyu ka ce na ka rubuta ka aji Nasir yan Rufa'i saboda kaga lokacin da ya minista eh. na Abuja Abuja yanda ka san London ka shiga kana shiga kana fargaba fitsari za ka yi kana tsoron ina za ka yi shi fakin in kai da mota kana tsoron ina za ka yi Abuja kullum a cikin tsaf-tsaf take tunda Nasir ya sauka kawowa yanzu ba a taba samun minista irin Nasir ya za a samu sannan yanzu ga Kaduna nan ta samu gwamna ta more kai in gaya ma wata magana abin da yasa nake wa Nasiru yar rufa ikirari da yar karamar ƙasa da arzikin man fetur wato shi nasir yar rufa'i shi fa ba jibgege bane ai na gaya ma ba yanda za a yi kaga Allah ya yi irin wannan halitta hmm. ya bata haka nan billahi lazi rahmani irin tunani da kwakwalwa da Allah ya saka a cikin wannan bawan Allah a mm. cikin kan wannan bawan Allah mm, mm. da rashin tsoro kuma idan ka bincika ko a kakanninsa akwai wani soja mara tsoro shine ɗauko irin wannan rashin tsoron kai bai da tsoro kai ina gadi yadda aka yi yana da alaka da kun amina ta zaria kwarai kuwa kwarai aba aba ah! to ina jin akwai dai ta inda aka yi haka kuma ba haka ba kuma akwai jinin usmanu dan a cikin mm. kwarai kuwa mm. saboda haka wato in ka ji an ce kuwait ka san ita kuwait kasa ce karama amma arzikin da ya mutuwa to haka nasir yan rufa'i yake in ka ji an ce kuwait to nasir yan rufa'i his excellency gwamnan jihar kaduna ka san wani abu mm. karfan mu sake mu saki mucijin mu a ciyawa eh. addu'ar da za mu yi eh. waɗannan shekarun masu kamawa hmm. ka san abin da ake cewa abandonin resources ka bar abu wanda zai amfani ka bashi ta tafi sakaka to bai kamata mu abin nan ba in ana neman yadda za a gyara ƙasar nan gaba ɗaya hmm. wallahi ya kamata a zaɓo mutum wanda ke ku sojoji akwai abin nan ko ban ruwa na kai fa na gaya maka cewa nan gaba akwai abin da Allah yake nufi da Nasiru ya rufa ba wai ga gwamnan kaɗai bane saboda haka kai shiru kawai kai shiru ni fa ka sani ina hadiya ban ruwa ai ni na san mutum ne wanda yake flexible kajin ana ce maka Mr flexible Allah Mr flexible Nasiru ya rufa ka san abin da ya bani mamaki eh ni na dauka babban kai ne da shi mai girman kai ne eh ashe mutumin nan ba haka yake ba mutumin da yana gani na ina sakkowa za ka ji ya ce zo mu gaisa dan kasa zo mu gaisa sai ka gai mun haka kai dan kasa dan kasa godiya muke godiya muke kuma na kuma nasir ya rufa'i in ga ma wata shi kadai ne yafi kowane gwamna iya rawa kace yana kwaso ta in ka ji ana ruguza su take su yi haka ya taka kuma in ya kwaso shokin nan in ya kwaso ta ya haka ya lailayo ta to billahi lazi in ya wurga ta wani abu da yake ta yawo a whatsapp akan wannan social media din nan eh, eh. an kidnapo din nan da suke yi hmm. wallahi ya taho ta daji aka ce ai nan aka abin nan yace su waye wannan gari gari na ne Allah ne bani mulkin garin nan saboda haka ba zan ji tsoron kowa ba wallahi surtin suna shigo ba ya danna kai cikin dajin nan ba tsoro ba komai ai nasir yan rufa iyayi ya hango wani wani dan kidnapping din Allah bindiga zai karba ka jira